Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci. ku kuma da sake kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta AI Hausa Nobel TV. Wata muke kawo muku littafin bakin ciki kashi na uku. Da haka a yanzu za mu ci gaba. Alhaji Basiru ya ce hakan shi ma yayi kyau. Sai ta gama sakandare ko ko yanzu a yi. Ya ce a'a sai ta gama tukunna. Idan haka ne to zai fi kyau a bari sai a sa baikon da ranar lokaci ɗaya ko ko ya kuka gani. Alhaji Adamu ya ce hakan ya yi daidai. Allah ya nuna mana lokacin da rai da lafiya. Kowa ya amsa da amin. Wanda ake shaida musu kyautar kuɗin da marafa ya yi wa mama na tsabar kuɗi naira dubu hamsin. Aha, gaskiya ta bayyana abin da uban doya yake so ke kenan ruwan kuɗi. Haka zuciyoyinsu suka saƙa musu, ya fiddo kuɗin ya nuna musu kafin ya ce, sai dai magana ta gaskiya wannan kuɗin ko sisi ba zan taɓa a cikinsu ba. Zan ci gaba da ajiye su cikin banki na da dukkan wata kyauta da ta zo daga baya. har sai wannan abin ya tabbata idan kuma an samu akasi ba fata muke ba sai a mayar musu da kayansu ko ya kuka gani ƙwarai kuwa hakan ma ya yi suka haɗa baki wajen bayar da amsa sannan suka tashi kowa ya nufi sashinsa su alhaji basiru suka tara matan suka kwance musu abin da ya wakana a falon uban dawaki hajiya hajju matar alhaji basiru ita ta fara tsoma baki amma kuwa idan baka mutu ba za ka ga abin mamaki kala-kala inda gaske Alhaji babban ne ya iya tarar ku da wannan maganar ko ya manta abin da ya yi wasu Ali ne Alhaji Adamu ya ce ya manta babu abin da ya manta asali masu ido ya ƙara maimaita mana zancen tabɗi in ji ya Gaje matar Alhaji Adamu kenan kai dai ka ga ɗan uwa kawai ai dama tun farko na faɗa muku ba wani karatun da suke so ta yi burinsu kawai mai kuɗi ko ke? saboda su ganin su mama ta fi kowa kyau a duniya shi yasa suka ɗauke ta a matsayin wani jari gare su ai shi kenan Allah ya ba mu lafiya mu ma mu 'ya'yan ba mu fidda ran za su azurta ba ba dai ko kowannensu ya kama aiki ba to mu je zuwa wai mahaukaci ya hukura har da wani za a tara kuɗi a banki don kawai kar a baku wani abu a ciki shi ne yake muku 'yan dabaru ni da ma ban ce a bani ba me zan ci da su in ji alhaji basiru alhaji adamu ma ya ce balle kuma ni Ai na haramta kowa komai ci na alaji tun da ya nuna min ƙyayya a fili. Ya tashi waje Alhaji Basiru ma bayansa. Yayin da Hajiya gaji ke faɗin, sai mu samu ido mu gani, da wani baki Hajiya Halima za ta gaya mana zancen. Hajiya Hajja ta ce, ke ma dai da son baki kike, tun da mijinta ya furta ai ba sai ta maimaita ba. Tana nan sa ido mu je mata muna ‘yarta ta yi farin jini. suka yi cewa Allah mai iko ƙirƙiri an raina mana wayo. Hajiya Hajiya ta ja tsaki. Kina mamaki kenan. Da ma dai kin daina wallahi. Don an jama ana ruwa ƙasa na shanyawa. Ba girin girin ba ta yi mai. Ba auren gidan kuɗin ba kwanciyar hankali. Tana rufe baki Umma ta yi sallama suka amsa suna wani yatsuna suna ya rufawa. Ta zauna tana faɗin. Na shiga sashen ku yara suka ce min kuna nan. Uhm, muna nan. Dama maganar ɗauku ce, ban sani ba ko Alhaji sun gaya ko Alhaji sun gaya muku halin da ake ciki. Hajiya Hajiya ta ce sun gaya mana, yanzu ma haka shirin zuwa sashen naki muke yi, sai kuma ga kikin su. Ashe kuma mama an fasa karatu aure za a yi. Umma ta ce to yaya za mu yi, mutane sun cika wa Alhaji ido. Sannan da alama ita maman tana son yara. ‘Ya mace ko idan ta nuna tana son aure, to yi mata auren shine mafi alkhairi ga iyayenta. Hajiya Gaje ta ce, gaskiya kuwa, gidan hutu ai dole a so shi. Aikin ga waɗancan da yake Yakubayi ne ba ta ce tana son su ba. Kuma ta dube ta sosai, me yake nufi Gaje? Ta ce me kuwa, ita gaskiya ai ɗaya ce. Tana arziki na Allah ne daga Alhar Sa'id ba mu fidda za su yi arziki ba. Ta tsara musu ido cike da mamaki kafin da je, na wuce kimin habaici Gaje, domin ni ba sa'arki ba ce. Kasancewar Ali da Sa'id ‘yan uwa ne ga mama. bai zama dole wani a cikinsu ya aure ta ba domin shi aure nufin Allah ne shi ke ƙulla shi kuma duk fasarar da za ku yi min sai dai kun daɗe ba ku yi ba Allah ya san zuciyar mu akan komai ta tashi ta bar sashin nasu wata uwar shewa suka kwasa hannu bibbiyu suna tafa tabar makunya in ji hajiya gaje da hauka aka naɗe ta hajiya ta ƙarasa umma na shiga sashen ta iske baraka shigowar ta kenan Suna murnar ganin juna ita da mama. A'a Baraka ce, ni ce Umma ina yi yini? Lafiya ƙalau ya baban naki da babar taki. Duk suna lafiya, ta ce a gaishe ki, wai ɗinkunan sun yi mai kyau kuwa? Wallahi sun yi kyau, mama ta jafe. Bai ta caɓa ado ba, ta caɓa wa Abba ado ba tun, da safiya. Ta yi mata daƙuwa gidanku. Ta wuce suna mata dariya har da tafa. Janye ta mama ta yi zuwa ɗakinta kamar kin san ina neman ki ƙawata. Ta ce ni ma haka kawai na ji ina son ganin ki. Ina cewa zan zo umma take min tsiya wai an yi hutun kenan ba na gajiya da bin hanya. Suka iya rariya kafin mama ta ce kin san wani abu kuwa? Ta kaɗa kai ba tare da ta ba ta amsa ba. Kawai ɗazai da rana sai ga mahaifin alami. Ta katse ido don Allah sai aka yi yaya cike da zaƙuwa ta tambaye ta. Ya ce mm, in gaya miki abba dai ya amince kin je da nake jiwa a duniyar nan ta cika da mamaki ta. Allah ya saka masa da alkhairi da aminta amsa ni yanzu alamin din nake son gani in ga yadda zai ji wannan alfiɗin kin san Allah da ni har na haƙura ina yan dabaru in je hutu mina idan abba ya hana ma rika gaisa a can ta ce amma idan ki ya rufe wa ya gaya miki amina yake da zama na san azare yake amma dole na je minin musamman idan ya san ina can zai dinga zuwa muna gaisa. Ke mama, me? Me kuwa? Allah dai nuna mana lokacin lafiya. To yanzu za ki je hutun koko kin fasa. Gobe insha Allah zan tafi, amma dole in dan saurara ko zai zo gobe. Ta ce ke ma kin san ai dole goben zai ɗauko hanya. Wannan babban albishir ina zai tsoma ransa idan bai zo ya ganki ba. Suka tafa suna 'yar dariya. har kafta Garba suna tare sannan mama ta yi mata rakiya ta koma gida ina saura kanta ta yi farin ciki da jin wannan labarin duk da cewa gani su hajiya gaje sun bala'in ɓata wa umari sai sun bata gaya wa uban dawaki ba gudun tashin hankali da saɓani hakan yasa bata kwana da zancen a cikin ranta ba ta ci gaba da sabgoginta kamar ba abin da ya faru mama kuwa ta kimtsa kayanta a jaka tare da saƙonnin umma wanda za ta tafi da su don yin tsaraba Abba da kansa yake gaya mata kar ta yi gaggawar tafiya watakila alamin ya zo, kada su yi saɓani a hanya. Ya wuce gona shi ta kalla ya yanke shawarar cewa idan har ya dawo daga gona bai zo ba to shi da kanshi zai kai ta. Ba ƙaramin daɗi mama ta ji ba, saboda a zahiri abbanta yana nuna cin daɗi da sauyin da Allah ya kawo masa daidai wannan lokacin. Mama ta taɓa kwalliya ta ban mamaki irin waje take gigita samarin gidansu duk sanda suka yi tozali da ita. duk da kuwa cewa yaya Ali yana aiki da karamar hukuma a birnin Gwari, shi kuma Said ɗan sandan ba da hannu ne da ke Kaduna. Shi dai Said mamansa ce ta ɗauki abin da zafi, don tuni ta gane cewa ta wuce ajin na haka ya fara neman wata anan Kaduna. Can sashen su ta nufa don gaishe su tare da shaida musu za ta tafi hutu kamar yadda ta saba idan za ta tafi. Tana shiga lami ta samu yana wanke kayansa. ya tsira mata ido har ta iso gunsu tana murmushi duk da cewa shi fuskar tasa a ɗaure take wanki kake yi <laughs> kuma a zaune don tsabar lalace yaushe za su fita ya ce ni ban son iya yinki ta ce iya yi kuma kamar ya wai na ga sai wani cin magani kake ko ba koshi ba ne hala ya dube ta sosai ya ce i eh, yunwa nake ji sai ke kawo min abinci matar masu kuɗi Baki sake take kallonsa, matar masu kuɗi ban gane nufinka ba. Ya ce jiki abin da ya kawo ki karki hana ni na. Ta gyara tsayuwa ta ce maganar karkar tana da manufa ɗan lami me kake nufi da matar masu kuɗi. Sai ta ci magana daga bakin hajiya gaji, ai ba ƙarya yi ba. Ya kakin yi kallar masu kuɗi ne shi yasa ya faɗa hakan. aikin ga masu kuɗi suna zuwa aure ya tabbata. Gaba ɗaya ta daburce Tarsa rasa inda wannan maganar ta ta dosa, shi yasa ma ta yi tsaye tana kallanta Hajiya Gaji ta ce ki daina kallo na, idan baki gane idan baki gane baki tambayi mai hankali ya yi miki bayani. Ta wuce abinta ta cikin ɗaki. Take nan ran mamaye mugun ɓaci, ta juya cikin sauri ta bar sashen. Ya ci suka yi da Salisu ya dube ta da kyau ya ce, ashe dama duk yaudara ne, ko da yake dama kira kin gaya min ba, siya albasa ga banki ta kalle shi ta ce ƙwarai haka ne ko akwai mai min dole sannan yin kwaɗayi ma ai ce ne wani inda zai liƙe ya yi kwaɗayin ma bai samu ba ta ja wani dogon tsaki ta yi gaba yayin da hajji hajji ta tsaya gabansa amma kai sakare ne wallahi ka tsaya wannan ai yarinyar tana gaya maka magana ita sa'ar ka ce sakare kawai ita ma ta ja tsaki ta wuce Haushi kamar ya haɗe zuciya ya yi saurin ficewa zuwa ƙofar gida. Yaban umar ta zube idanuwan ta cikar da waye ta ce, Wanne ke faruwa a gidan nan ne ake yada habaiki? Ta ce shi ne za ki wa kuka? To ina ruwanki da abin da ke faruwa tun da baba tsalan babba ce. Kuma kin san ba na abin haushi, idan Salisu suka ci gaba da yi min habaici wallahi zan ba su mamaki. Gara ke gaya abba yi wa tufkar hanci tun kafin abubuwa su ya matse a gidan nan. Kuma ta zura mata ido, kin ga bawa abin da ya shafe ki da surutunsu domin ba shi ne zai hana abin da Allah ya shirya ba ke ma yanzu biye miki zaki ku dinga hauka gaba ɗaya ina so ki kau da kanki daga gare su kamar yadda na yi ta goge kwallon da ta taru a idon ta sannan ta ce ke ma sun mai kenan ta ce tun jiya suke su da iyayensu ka fara min amma abin bai dame ni ba na san wannan abin ba ni na shirya shi ba ba kuma abban ki bane ballantana ke shi yasa ko alhajin ma ban gaya masa ba saboda gudun ɓacin rai da hayaniya kin gane ta ɗan yi jim sannan ta amsa da kai tana goge kwalla ta shi ki je ki wanke fuskarki ta miƙe kenan za ta wuce yaro ya sallama ya ce wai an ce saki ta zo in ji alamin ya zo gaban ta yanke ya faɗi ta zira wa yaron ido ta rasa me za ta ce mace ta bashi amsa to ka ce tana zuwa ya juya ya fita kin tsaya ki je ki shiryo mana ta shige ɗakin ta sanyi na kwarara a cikin zuciyarta ta tsaya gaban madubi ta gyara fuskarta ta suro gyalanta ta yafa ta yi waje muna tsakar gida ta miƙa mata makulli ta ce ki kai shi falo kar ku tsaya a waje fuskar ta sake ta amsa ran ta fari sol ta yi ƙofar gida cikin sauri amma cikin sanda ta leƙa yana tsaye cin gina a motarsa ya zura wa zauren idanu shi yasa ta yi arba da fararen idanunsa masu haske da girma saboda haka kunya ta lullube ta ta koma zauren ta lafiya tana mai da numfashi kawai muryarsa ta ji bisa kanta yana faɗin sallama a gare ki amma abuciyar kyawu ta yi jim kamar yadda kamar wadda ruwa ya ce ta hannunta ɗaya rufe da fuskarta haka shi ma ya tsaya ya zira mata idanu dauke da murmushi mai isar da saƙo barkatai a nutsa ta buɗe ido ta dube shi sannu da zuwa taushin muryar ta sa jinin jikinsa ya tsinke ya ji son mama ya ƙara malala kowane lungu na cikin zuciyarsa tamkar ya haɗe ta yake ji Kai bai taɓa tsintar kan kanshi da azababbiyar soyayya irin wannan ba. Ya numfasa ya ce gimbiya ta kenan an fito lafiya. Ta ce lafiya kalau ya hanya ya su abba suka je gida. Ya amsa duka lafiya lau. Ta ce to mun gode wa Allah yanzu ka bin minti ɗaya zan buɗe maka inda za ka zauna. Ya ce ni kaɗai gaskiya ban yarda ba. Ta yi ɗan murmushi to inda za mu zauna. Yau yanzu na ji batu gwara da ka gyara. ta wuce tana yar shi kuma ya wawo ya wawo ta wawo ya ajiyar zuciya ya dawo cikin mota ya harɗe juma kaɗan ta buɗe babbar ƙofar gate da ke can wani ɓangare na katangar gidan ta fito ta ce da shi bismillah bai ta tsere masa ba suka jera suna tafiya yana faɗin ga amarya ga ango ta talla masa rara, fuskar ta ƙunshi da wani kyakkyawan murmushi har suka shige falon Ta nuna masa kujera ya zauna ita ma ta koma gefen damarsa ta zauna. Suka sake gaisawa. Ya ce to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nufi al'amin ya zama angon sakina. Ko kin san cewa jiya ban yi baccin kirki ba? Ta kaɗa kai me yasa? Ban taɓa zaton Abba zai saurari kukana ba. Shi yasa na kasance tamkar maraya. Ni kaɗai cikin ɗaki bana aikin komai sai addu'a. Idanuwan nan suna zubar da hawaye gaban Ubangiji don neman biyan bukata Believe me, jini na ya hau kafin Abba ya dawo. Ta katse shi, amma da ya dawo fa. Ya ce albishir ɗin da ya zo min da shi, shi ya hana ni yin bacci tsabar murna da farin ciki. Can't explain Sakina. To jama'a, gashi dai mun kwararo labari kuma lokaci ya mana hali. A yi haƙuri mu kwana a nan, a ci da kasancewa don jin yadda labarin bakin ciki kashi na hudu zai kaya. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. A huta lafiya.